أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 yau kuma masu albarka yau muna goma sha shida da wata tara wato wata ramadan kenan hijira da lamba dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya kama sha bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu idan ta aiki ya tabbata haihuwar annabi isa ta maryam alaihi wa alihi salam tafsirin qur'ani mai girma cikin suratul a'raf تذكر معي كجديد عشرين لا لا رجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون كان يبرزنا تبذيه في مكرموا على قواموا أماني ثم يجد يسوع أجكم كتتلان يبينه gabaki ɗaya wannan dan su ji tsoro don su rada kuma imanin ya riga ya shiga dusar wanda ya yarda da Allah bai ji tsoron komai gaba domin ba wanda ke ransa sai Allah da a lokacin ya da allah ne ya isa shi ke da iko shi kadai shi ke yin abin da ya ga dama kuma yana da kinin zai ba shi kariya kuma duk wata wahala da za a tunkare shi ta duniya zai iya jure mata domin ya fi suna da iyaka yayin da azabar allah kuma a lokacin ya yi imani ita ce ba ta da iyaka kuma ba wanda zai mai magani da sai allah kuma ya riga ya rike allah saraka ba da wata fargaba shi ne abinda za mu ji a faɗin su da mala ya karanta mana yanzu Kalu, inna ila rabbina munqalibun suka ce haƙiƙa muna da tabbaci mu masu koma na zuwa wurin mu ba wurin wani ba wurin shi za mu koma da hushinka da azabarka da gwala da sama kare ka da fin ƙarfinka duka da mu har kai ma duka wurin ubangijin mu za mu koma wa ma tankimu minna kuma ba wani abu ya sa kake wani azaba ba kake nuna mana iyakar kake son ka ci zarafin mu wani abu da muka yi maka illa an amanna ana kada rage sautin ne yayi yawa ya rage mana muryar nan ta danya tukuni ne yawa wa ma tankimu minna ba komai ya sa kake mana azaba ba illa an amanna bi ayati rabbina fa sai mun imani da ayoyin ubangijinmu kuma wannan imani mun yi sa ne lamma da adna lokacin da harin suka zo gare mu ma'ana da aka kara muka tabbatar da abin da musa ya zo da shi ba tsiri ba ne abin da musa ya zo da shi gaskiya ne mu ne abin da muka zo da shi ya tabbata karya to kuma tsaya shawara ba kawai muka yi imani da allah to ba gudu ba da da ba mu tabbata a kan wannan imani namu sun san in sun gama wannan magana daga nan komai na iya faruwa domin suna ja da mai gwamnati ne gaba ɗaya ga da in yi ce a kama su da tsara nan da kina a kama su da tsara sura ga wannan lokacin nun san tura ta riga ta kai bango ya wasi kamar da masu su suke faɗa ba abin da ya rage illa su jira ya ci gaba da zartar da mugun alkawarin da ya mutu da haka akwai bukatar su koma ga Allah hakikanin koma kuma su roƙe shi ƙarin haƙuri shi za su kace rabbana afrig alaina sabran wa tawaffana muslimin ya Allah ka zubo mana ka kwararo mana haƙuri haƙurin ba kaɗan muke nema ba wurin ka Allah mai yawa muke nema wanda zai sa mu jure ma dukkan barazanar da Fir'auna yake mana yanzu sannan kuma mun san cewa karshen mu ya zo kwanan mu zai kare ba haka in ka tashi karɓar rayukan mu ka karɓar mu muna musu yi shi nan barazana ka je kai ta yi kashe kashe ka je kai ta yi zubar da jini ka daɗe ba ka yi ba za mu mutu kai ma za ka mutu mu kan muna roƙon Allah ya sa mu mutu muna musulmi kowane musulmi bawan Allah na gari abin da yake fata kenan dukkan farannin duniya kar ta raba shi da imani ya samu dai ya cika da imani za ka hatta an hannun yankin na baka tsinci kanka kar ka yarda da Allah duk abin da za su yi maka iya kai shi wannan duniya a sa maka bindiga a kunnan a sa maka a goshi ko da za a sa riƙe Allah a ranka mutuwar daidai ɗaya ce nan kuma ɗaya ne kuma su ma za su mutu za ku muku ɗaya gaban Allah kai da su kuma a can kai ke da gaskiya domin kai za ka kamo su ka ciwo kulan su ka kawo su gaban Allah ka ce Allah tambayi wannan mene mai ya kashe a lokacin shi bai da magana hukuncinsa kawai zai ɗauka na abin da ya ja ma kansa tun nan duniya da aka dikrinci tun wahala tun wahala ka rike imaninka ka koma ga Allah kana musulmi wannan shine abin da Allah ta halaye mana umarni da shi gaba ɗayan mu قلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا قوم في إيماني اتقوا الله فجبرنا الله باطورا الله كتنبغي لجلها حق تقاته حقيقة من جنس ورحمة rike Allah hakikanin rikewa wanda babu shakku ko kofanto a cikinta sannan wala ta mutunna kar ku kuskura mutuwa ta same ku illa wa an ku ba ce kuna mutu wannan kuma ita ce wasiyar da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya yi matiyalai matiyan iyalai ma wa wasa biha ibrahim wa wasa biha ibrahim banihi wa ya kuma da ita wannan kalmar dai ta la ilaha illallah ibrahim ne matiyan tawasiya wa yaqub haka nan yaqub jikan ibrahim shi ma haka ya matiyan tawasiyci da ita wa qala ibrahim banihi wa yaqub ya baniya da ibrahim da jikan yaqub kowanne ya tara diya ne yace ya ya ya na in allah astafa lakum ad-din tabbata hakika Allah ya zaba muku addini addini zaɓi ne na Allah ba zaɓi ne na bawa kuma addinin da Allah ya zaɓa ma bayan su ne al-islam tun daga farkon farawa can baya mun ce annabi nuhu shine manzon farko abinda malamai suka yi ijma'i kenan kai, shi aka fara aikowa to nan gaba za mu karanta aya ƙarar a cikin wannan surar da muke idan karatun ya yi tsawo watan bai kare ba ko watan ya kare dai aya tana nan inda za mu ji annabi nuhun nan manzon nan na farko alaihi salatu wasalam Allah ya kawo mana labari game da shi واتل عليهم نبأ نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم وتذكيري بآيات الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاء أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين شنو محل الشاهد النبي نوح عليه الصلاة والسلام Allah ta'ala ya ce annabi Muhammadu ya karanto labarin mu watulu alaihim na ba'an ka karanta wa mutanen ka labarin mu idh qala liqaumin adnuhu yace mutanen sa ya qawm ya ku mutane na إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فالله توكل إن يوم مطينا النبي na annabin Allah manzo, Allah ne ya zaɓe ne na ƙani wannan matsayin ya dame ku A kuma tunatar da ku da muke yi ina muku wa'azi ina muku gargaɗi da ayoyin Allah ku yi kaza ku bar kaza ku tabbatar da tauhidin Allah da kaɗaitarsa da bauta wannan abin ya dame ku shi ne ya hana ku bacci shi ne ya hana ku nutsuwa ya hana ku rawar gaban hannu abin nemi muku yawo a zuciya to na yi tawakar ni dai da Allah na dogara kenan ba zai fasa ba ba kuma zai sassauta ba ya doge akan haka ko da abin na anna wa mutanen nan rai domin gaskiya ce dama ita kuma al'ada gaskiya sai ta fanta wa makiyan da rai tukuna sannan mai rabo ya dawo ya karɓe ta amma ko ya guje ta dai ita ce dai gaskiya alallahi tawakkal annabi nuhu ya gaba da cewa fa ajmi'u amrakum shuraka'akum da ka ku tara karfin ku da makircin ku da kulla kullan ku da haɗin kanku da ku da abeban shirkan naku gaba ɗaya sana idan duk kun gama haɗa makircin ku da ƙarfin naku akan fushi da abin da na zo da shi nan kada ma ku ko koye abin da kuke son ku sun malayakun amurkum alaikum zulma kar al'amarin ku ya zama a ribe ku yi a fili dan ku adda ƙasa kuke faɗa a ji ƙasa ta ku ce sai abin da kuka zartar abin da za ku ɗauka ku ɗauka na makirci da kaji da kullum ya a kai ثم لا amurkun alaikun gummatan sun ثم قضوا إلي sannan ku karo ni da sharrin na ku zartar ni ba da wani abu da zan ban da ko maka ko yi kamar ni kewa dan kare ku da ku yi da abin nan gana wala tun nurun ko ku daga mun kama, ko ku saurara mun ku zartar kawai haka batun wa'azi da kira zuwa ga tauhidin gaskiya ba gudu ba da da baya bayan ta wallahi idan kuka yi biris kuka juya baya ga wannan kira da nake muku amma ku an tukun alayhi min ni ban tambaye ku wani lada ba aikin nan muhimmancin ya kai a ce tara aka yi muku kuna biya yanzu ya ɗan kidnapping zai zo ya kalli ƙauye ya ɗora musu tara ya ɗora musu haraji ko ba sauki ba su sauki ba insaniya ya ce kuma sai sun kawo in ba su kawo ba komai na iya faruwa da su dukiyar ka mai ke nema ya yi maka barazana da makami ya maka kama wannan tauhidi ake karanta da kai kyauta ba ne mu komai gurin ka ko kuma za ka yi faɗa da mai kiran ka zuwa cikin mun tsira tun zuru kar ku saurara min ku yi duk abin da ga dama ni dai ban dame ku ko dari ba karshe annabi nuhu mahalla shahadin shine wa umurtu an akuna min al-muslimin manzon farko abin da ya faɗa kenan an umarce ni in kasance cikin musulmi an umarce ni Allah ya bani umarni in zan musulmi in ji annabi nuhu alaihi salatu wasalam shi ne abin da muka samu da dukkanin annabawa shi za in ka taƙaita kawai ka ce Allah ya ce inna dina inda Allah al-islam shi ke nan an gama addini a gurin Allah shi ne musulunci to tun da wayannan bayan Allah a nan sun a musulunci ko mun ji shi ne wasiyar dukkan annabawa mun ji annabi Ibrahim da annabi Yaqubu mun ji annabi Yusuf alaihi salatu wasalam shi ma sura sana gaba ta mutum ita can da ɗan nisa wanda shi ma addu'a ya zo yana yi yana ta wasuli da ni'imomin da Allah ya mishi yana godiya ga Allah rabbi qad ataytani rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف عليه الصلاة والسلام wanda aka yi manzon Allah a nan Muhammad tambaya wani mutum ne mafi karamcin mutane ya ce Yusuf wani mutum ya fi sauran mutane banana ya ce yusuf alkarimu dan alkarimu an alkarimu dan alkarimu alkarimu bin alkarimu bin alkarimu bin alkarimu mai wannan matsayin gashi ya daga hannuwa ne biyu sama yana roƙon Allah ya nema Allah kirai ya nema Allah fadanci kan idan ajalin ya dawo Allah ya ɗauki ransa yana musulmi sau na ka kai ƙoƙari ka nemi taimakon Allah ka tsare imanin ka kar ka yadda wani abu ya girga masa imani shi sa wa'annan sabbin musulunta 'yan sihiri ajiya, yau mummunai da yardar Allah suka ce Allah ka zubo mana haƙuri ka fararo mana haƙuri ka sa mana dauriya wanda za ta hana ma mu waiwai ma nau'in azabar da za a yi mana sannan kuma ka karɓi mu, muna musulmi ya Allah ka kashe mu muna musulmi daidai inda suka ce inna ila rabbina munqalibun wanda ma'ana shi raji'una za mu koma zuwa ga ubangijinmu ne malamin ya yi wani firji a ƙasa ya kawo maganar wani sahabi sahabi na manzon Allah sallallahu mai suna Qubay radiyallahu ta'ala an wanda mushrikai a karan farko suka yi mai kisa na gila in za ku gane wato sunnar rayuwar haka take tafiya kullum gaskiya tana samun kalubale daga ƙarya kullum ƙarya tana ƙoƙarin faɗa da gaskiya cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bawan allah kubai mushrikai suka ritsa da shi kuma suka kama shi suna son ya gaya musu inda annabi muhammadu yake ba shi suke nufi wa muhammadu suke nufi ya ni in gaya muku inda annabi muhammadu yake suka ce ko gaggan ka gaya mana ko a bakin ranka ya ce bari in gaya muku gaskiya da in faɗa muku inda muhammadu yake gara a ce gani can ana tsirin jikina da allura ko ko kaya ko wani makamancin haka da haka hatta sanadin karewa rayuwa ta haka yace kai ba na son a ce kowace irin dai barazana dai za ku kawai gaba daya na amince ku yi min akan kin nuna muku inda muhammadu gara a rasa rayuwa ta da a ce ga kaya can ana tsirar jikin muhammadu da ita kaya shine bayani ni ga nan ana yanka wuya na da wuka na fi son haka a kan ake annan muhammadu kaya na tsirin jikinsa aka yi duk alazana ya ce iya san magana kenan da shi ga nan mutum aka tafi da shi bawa aka ɗaiba maka ɗa da ma'aƙa da a duka izgili iyakar abin ra'ayi aka tafi inda ake kan aje a kashe shi sai da aka je abin da yanke to har yanzu kana na akan bakan ka yace kware kuwa yace to amma na roƙon ku abu daya sai aka dan saurara aka ji kamar aya wato kila yayi na dama kila zai Ya yace abin da nake roƙo ku ba ni dama in yi sallah raka'a abin kawai shikenan ta ma ba da gaskiyar da Allah sallah ko to sai kai sai kai mun baka dama yi ya sallah shi ya yi addu'o'insa ya ɗaga hannu ya doguwar addu'a ya ce irin yadda nake jin kwanciyar hankali a addu'ar da nake ba don kasance ko tsoro nake ji ba da na ƙara yi fiye da haka kuma da ma na roƙe su ƙara mun an ƙara yin wata sallar domin shi mumuni kullum damuwar sama tana nan cikin sallah in ya shiga sallah ya rabu da damuwar gaba manzo Allah ya kasance ko abubuwa suka rikice mai na rayuwa sai ya koma ya sallah in lokacin sallah barilla ne a yi sallah barilla ya umarci bilal ya kira sallah harik na biha ya bilal ba mu hutun rayuwar mu hutun ran mu ta hanyar kira sallah ya bilal in kuma ba lokacin sallah barilla bane ya yi nafila zikirin Allah yana ɗeba damuwa ambatan Allah yana yaya damuwa ƙarshen suratul hijiri tasbihi aka umarci manzon Allah sun salama da shi da shi akan ya magance mashi barazanar kafirai da miyagun maganganun suke mashi ولقد نعلم أنك يضيق ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فاصدع بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله يقول وقد نعلم حقيقة منا سنة موت الله منا سنة أنك يضيق صدرك بما يقولون kana damuwa ranka na ɗaci ranka na damu kana samun kunci da rayuwa saboda maganganu da suke maka baƙaƙi su ce maka boka su ce maka dan siri su ce mawaki su ce wane ne wane ne wannan abin akwai damuwa ka zo musu da gaskiya dan ka cece su daga halaka zuwa tsira amma kuma su suna maida maka miyagun maganganu Wani lokacin za su ce mawakaci a cikin wannan surar farko farkon da ta akwai inda suke cewa ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr innaka lamajnun irin wannan magana akwai tada hankali suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr ya wannan da aka saukan ma da zikiru suka kan suka zikiru amma kuma wai innaka lamadun aka fara kira kamar na mutunci ya ayyuha ka kalma ce ta girmamawa dan ya jawo hankalinsa ya waiwaye su ko kila wata nadama ta zo mun za su karɓi musulunci to sai da suka irin wannan kiran na jawo hankalin da ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi misali ka kaddara sun yi wannan lafazin manzo Allah ya waigo da kwadayin ko sun yi nadama ne sai suka ce innaka la majnun tabbas kai mahaukaci ne wai manzo Allah za a kalla a wannan ba shi ka manzo Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya lallashe shi a ƙarshen wannan sura wa laqad na'lam Allah ce tabbas muna sane hakika muna sani ga yanzu kusan da cewa zuciyarka na damuwa kirjinka na takura bi ma ya ƙunu na sanadiyar maganganun suke faɗi maka marasa kyau na cin mutunci da tsaci da sauransu babu daɗi amma mu muna sanan ji Allah cewa ma Allah ya zan damuwa shi ai akwai kwantar hankali da bashi hakuri da lallashi amma me zai taimaka maka bayan mun bayyana mun bayyana maka muna gani ka koma kai tasbihi ka girman ubangijin ka ka gode mai fasabbih ba ka kai tasbihi bi hamdi rabbika ka hada da gode ma ubangijin ka sannan wa kun mina sajidina ka kasance tare da masallata ku je ku ta sallar jami'i ai ta sallar cikin jami'i sannan kuma wa rabbaka ka ci gaba da bautar ubangijin ka ba gudu ba da da baya hatta ya atiya ka lege har ta Allah ka kasance har ajali ya sauka gare ka babu ranar hutawa ga bautar Allah a yi ta yadda duk ta samu dan da ake iya yin cikakkiya da akwai cikakkiyar dama a yi ta cikakkiya da shari'a ta shar'anta ta yadda kuma aka tsinci kai kila babu dama a yi ta cikakkiya a yi ta yadda jar'ar ta ce a yi ta a irin wannan halin aka ba a yi ta yi hatta ya ce ka lagin har adali ya zo ya same ka to ne wannan bayan Allah suka koma ga Allah suna cewa Allah ta'ala ya cika zukatansu da haƙuri sun yadda wajen Allah za su koma sai ya kawo mana wannan kisar wancan bawan Allah Ubayd din nan da ya gama sallah to ka gama ko eh na gama to zai mai kuma shi kenan na gama bukata a koma aka daddaure shi aka duk abin da za a yi mashi aka yi ma aka shiga yankan jikin da gaba gaba jini na zuba har Allah ta'ala ya cika masa shahada bai bar imani bai bar imani ba kuma wannan shi ita ce sunan rayuwa kamar da ne bayan domin kisar da ke cikin suratul buruj hmm? suratul buruj ka duba yadda ake agabtar da bayan Allah akan imanu ake ba su aka ma dai aka haƙa rami zo ba ramuka a cikin gari manya-manya don azabtar da masu la ilaha illallah aka cika wannan rami da wuta sai a zo da mutum su ko manyan gari ga sunan sun sa kujeru gefe guda sun zazzauna suna kallo ga ma'aikata marasa imani wanda za su kamo mummuni ko mummuna a zo da shi bakin wutan nan tana ci irin cin dafa biredi a ce yaya ka gane gaskiya ka dawo gida ka zama dan asali dan kwarai za ka bi iyaye da kakanni ita ina nan akan la ilaha illallah sai an gina shi wuta sai an taya wancan wancan har wata mai goyo ta zo ta goyon ta kin fasa la'ila kin fasa musulunci sai na nan akan musulunci to wuta in ta yi haka za ta tafi sai ta tana don akwai ɗan ka boye kuma shi bai laifi ba kar ta ja mashi tana ga kamar ta faɗa ta cutar da shi in kuma ta sauke shi ta ba nan har wayo yi. gaba kura ya tayi wannan shi sa su take tijjiya su kuma suna kamar ta imani sai Allah ya nufi jaririn da magana ya ce umma shiga inda kika niyya aljanna sai da izinin Allah haka ta faɗa da imanin kuma ku duba farkon wannan da'awar yadda sahabbai suka kawo manzo Allah ƙara suka same shi ya kishin gida ƙarƙashin inuwar Ka'aba dan abin nan abin rufarsa ko mayafinsa ko abin nan ya dan kudin da ne haka ya yi matashin kai da shi Suka babu ibn al-arab radiyallahu ta'ala anhu suka zo a wuta a cikin damuwa manzo Allah wai ba mu ke kan gaskiya mai ce mu ke kan gaskiya wayan can ba su ne kan ƙarya mai su ne kan ƙarya to haka za mu zauna cikin wannan wulaƙancin ba ma yin jihadin duk ma a yi da za a yi kawai Allah ya karɓi shahada mu ta yi aljanna mu huta da wannan wulaƙanci ya ce mu ke da gaskiya amma kuna garaje komai da lokaci ba zan gaya muku al'ummar da suka gabace ku musulmin cikinsu sun kai akan gina wa mutum rami mai kama da rijiya iya tsayinsa a saka shi ciki yana tsaye a mai da ƙasa a tsattsake a bar kanshi waje da hannuwan shi duka an haɗa ciki an ɗaure an tsotsage da ƙasa ba yadda zai yi sai a zo da zarto kun san zarto ko sai a zo da zarto a ce cewa yaya kana nan abin na ka sabon addini in ya ce yana nan akan sabon addini haka za a sa zartan a kansa a rika yankawa a rika yankawa har sai nan wajen ya faɗi nan nan wajen ya faɗi nan a idan mutane ake haka don a ba da tsoro da ma wani nan gaba ya shiga ya yi sha'awar ko tunanin shiga addinin musulunci ya ce amma wallahi ba su bar ba su bar imanin ba sauraka ku yi haƙuri ba yadda za a kai musulunci ka ce ba za a cutar da kai ba babban abin da zai maka maganin wannan cutar shine haƙuri shi ranar suka ce rabbana afrir alaina sabra wa tawaffana muslimin Allah ka zubo mana hakuri kuma a nan za mu ƙara fahimtar usulubi na addu'a da yawa a ƙasar nan muna kuskuren raja'a zuwa ga addu'a ta yadda muke dogara da addu'a ita kaɗai ga mai komai ba A hatta shugabanninmu na addini suna ba mu umarni a je a yi ta addu'a a je a yi ta addu'a a je a yi ta addu'a gaskiyar magana idan mutane suka tsinci kansu cikin fitina irin wannan ba kawai cewa ake a koma ta addu'a ba kuskure ne wannan akwai ayyukan da ake bukata a yi kafin a kai ga addu'a addu'a takan zama ma kamar ita ce final decision da ake dauka a imanance kun ga yanzu wannan wuri ya riga kure ba no way out wannan ita ce kawai ta rage ba sauran abin da bayan sannan suka ce rabbana a farji alaina sabarin wata bid'a kalaman a ah, wata hukunan musulmi ku koma kisar alun da ke cin surul bakara mutane ne musulmi da aka fi ana cutar da su a yau samamai a kashe na kashewa a kwasan masu kamkar sai ka ce kamar yadda yan kidnafa din da yan samamai yan yakin daji suke yanzu su zo samu kawai su da shi lokaci guda su kona su kashe wannan kasanci ya kai kasanci bambancin wannan da wancan wannan masu samaman masu kashe mutanen su ma la ilaha illallah suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su kuma wancan dama kafirai ne kaga wancan ya yi daɗin tuntara dama shi ba ka tunanin rahama ta tare da shi ka san abokin gaban ne to shi wannan ya yaudare ka da la ilaha illallah amma dai abinda muke so a ɗauka shi ne kaskanci da walakanci da da ta kai musu matuƙa haƙurinsu ya nemi ya tsari suka zo suka ce annabin lokacinsu ibi na malikan nuqatul fi sabilillah mu muna son a zaɓa mana jagoran da zai jagorance mu je mu jihadi wulaƙancin nan ya isa in ba jihadi aka yi na musulunci ba ba za mu fita daga wulakanci da kaskanci na abokan gaba ba sai aka yi tattauna da aka yi annabin ya gwada ku danya za ku ya ɗauka karfa kuma a zo a ce za ku ce ku kuka ce ai mun riga mun ga ai mun ga iya wato mun ga iya karo na kanji dan haka mun tsaya cikin abin da mun gama aka dai gama wannan tattaunawa shi aka bayyana musu wanda zai su san ijtihadi suka fara kuma tsaye gunguma da duk dai mu wuce wannan a taƙaice dai an ƙare magana akan ga dai jagoran jihadi da yanzu abin da ya rage a rukurutun na sojoji kun gaba ce a addu'a ba duk wa'ancan wahalalin da ake ba ake a dogara da addu'a ba na'am addu'a yake musulmi ne yana nan yana yi yana nan yana ta yi cikin sallolinsa cikin abubuwan rayuwarsa duka yana addu'a amma wata addu'a da za a ɗauka ita ce mafita kan wannan harin na abokan gaba to ita addu'a ce ta musamman wadda tana buƙatar sharar fage kafin a kai ga ita kun ga aka zo aka ɗebi sojoji aka ɗebi dubun dubata sojoji sannan aka tafi rawar daji domin sojoji sai an musu tirenin, sai an kuwa musu haƙuri da yunwa sai an kuwa musu shiga ruwa sai an kuwa musu hawa igiya sai an tsallaka kona musu tsallaka abin nan daga watan bishiya a tsallaka ayyuka dai na haɗari don za su fuskanci tarawa da abokan gaba haka sojoji wani mutane ne na musamman ba gama garin mutane ba ne ba to wajen wannan kwatsun da tirenin din dai aka zabge waɗanda aka zabge kai sai sai yan yan ɗaruruwa ne suka suka tsira yan yan ɗari uku da wani abu kamar da malamin eh, eh, abin nan tafsiri suke ayyanawa wallahu alam abin nufi aka gama wannan tsallake kogi kogi ne za a gangara a tsallake a hanyar rawar daji da za a da tirenin ɗin sojoji da za a ruwa fa kogi amma aka ce a dokar soja kada wanda ya duka ya kwankwana har sai ya koshi kowa dai amma izin ya ɗaya ya ɗan kyauta da hannunsa ya ɗan sha kawai ya ɗan jika makoshi a wuce a fasa ya za a yi zon ba na Allah ne kuma ku bayan Allah ne kuma aikin Allah ba ku amma don a nuna muku soja dole ya koyi zama da yunwa da kiɗruwa da wahala duk kun san wannan kisar sai da aka gama duk wannan kwas aka gama gwale-gwale aka yi fasin awu na sojojin aka shiga fagen daga sai da aka je aka yi ido da ido da abokan gaba sannan suka ce rabbana a farji alaina sabaran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin amma mu yanzu Najeriya baka ce mutane su gyara tsakaninsu da ubangiji ba baka ce su yawai da tuba ba baka ce su daina cin haramiya ba baka ce su daina zambacin aminci ba baka ce su rage zinace zinace su rage luwaɗi su daina luwaɗi su daina fasikanci su daina cin haramiya su daina manya su daina eh, cin zarafin na ƙasa da su na ƙasa su daina wulaƙanta mai irin dai na abubuwan su za ka fara koyar da mutane wani lokaci ma sai a ƙara da alkunut ita wannan alkunut akwai matsaloli da tare da ita ba Yawancin yadda ake umarni a alkunutun nan alkunutun linnazila mun da ba cikin nazila muke ba shi kan shi wannan umarni da kunuti ya kamata a kalla ya ya kamata yi wannan fitina ake kiranta alfitnatu a ammu minan nazila wan nazilatu a khas na'am wajen aukun tsayewa ke kamantacce ne da juna amma nazilatu musiba ce wadda ta taso daga kafirai zuwa kan musulmi ta afkana musu wani ga shi jira na zira su ne misalan na wahazin da suka faru zamanin manzo Allah su zulma da abubuwan da suka gabata na misali amma wannan fitina ake ce mata bambancin wancan da wancan wancan daga kafirai zuwa kan musulmi wannan ko kan uwa da wabi ne wannan kuma wancan ta lokaci ɗaya take faruwa daga nan kuma ga Allah ya ɗauke ta wannan yau shekara nawa muna cikin wannan yanayi akalla ka ce tun 1999 in ka takaita ka ɗauko daga wannan siyasar da muke ciki tun 1999 ake kashe musulmi an faro daga kudu kamar da muke misali ba irin fitina da ba gani ba akwai kashe-kashen da aka yi a jihar osun wadda har sai da kwankwasa wani babban dan siyasa daga nan arewa ya ga irin barnar da aka yi wa musulmi yan arewa ya ga ya kamata ya je ya sadu da watan gwamnati ya tume ya kun sa an yi haka ko duk lokacin wa ake kashewa kuna tsammanin sai zai ne ake kashe musulmi inda abin ya ƙara muni yanzu ya zama musulmin ne ke kashe musulmin da kansu to irin wannan ba maganar nawazil ba lin nawazil ba ce malamai sun rattafa hanyoyin a je a nazarce su su ne hakikanin komawa zuwa ga Allah su ne tuba zuwa ga Allah su ne yawaita izgibari su ne mai da haƙoƙi ga masu su shi ne cika alkawari shi ne amana shi ne gyaran gali sannan a shigar da addoyin kuma amma irin wannan idan ka ce za ka kunutu linnazila to ka dinga yake na har abada ba lokacin za ta kari don har isa tun 1999 har zuwa yanzu ana cikin wannan yanayin duk kunutu za mu yi ya kamata mu kalli wannan matsalar da kyau wannan alfitina kuma irin wannan kashe-kashen da rigingimin ina ce tun da sauran sahabbai a duniya musulunci ya cin karo da su kuma haka bane har daga an ja daga tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren babban kwamanda ce ko an forces na bangaren nan sahabi ne na dan bangaren ma sahabi ne amma kuma aka samu mabiya da alamda laifin jayen wanda suka kutsa cikin fitina aka kura ta sai abin nan daga cikin wato wanda suka fi rinjaye tabi'ai ne ba sahabbai ba akwai sahabban ɗaya ne ku cikin sahabban na akwai wanda suka runguma hannu suka ce mu ba za mu shiga wannan rigima ba don fitina ce ba za mu mara ma bangaren ali ba ba za mu fara ma bangaren ma'aure ba duka muna fata Allah ya huci zuciyarsu su gane cewa ba haka ya kamata a yi ba akwai wanda su ba da gudunmuwa ko ina ba amma akwai wanda sun ba da gudunmuwa nan sun ba da gudunmuwa har an gwamna fitina ake ce wannan magana kunuti linnazala ba ita za a yi a nan ba su je ku ɗauki matsayin sulhu ne tattauna an wanda za a yi sulhu da su ne a yi sulhu amma kamar irin waɗannan 'yan ta'adda su ba a sulhu da su kuma a musulunci sun yi wannan karatun bara za ku yi tunawa su ba sulhu ake yi da su ba matakin da sayar na ali ya ɗauka akan jawa, to idan akwai gwamnatin musulunci mai ƙarfi irin wannan matakin ake ɗauka akan wani bayewa mutum ya balle daga cikin al'ummar musulmi ya koma gefe ya ɗau makami yana karkashe kan mai uwa da wani kuma ka ce za su kira ka tudu da shi ya riga ya gama bankwana da Allah Allah da za ka gaya mai ya riga ya gama mai kawai in ka je kana da mai aya zai riga ka kai karshen ta dan ka san ya san ta yayi mata tawaye ne to wani tudu za ka nema ne ai tudu kawai a gwada karfi kawai a gwada kwanci in sun kashe ku kun yi shahada in kun kashe su kun kashe yan wuta shine kawai to wannan shi ne saboda haka wannan bayan Allah abin da ya faru kenan abin da ya kawo wannan misalin kubai yana cewa walatu ubali hina ukutar musliman ala ayi shakkin kana lahi masra'i wa dalika fi dhati ilahi wa in yash'a yubarik ala awsal shilwin mumazzai aikocin suna da yawa amma da ya kawo biyu kawai alawajin limitar kuma ita ya turo wannan ne daga cikin sharhin sahihul bukhari mai suna fatawar bari mujallabi na goma sha ɗaya a sha uku shafi da uku da tamanin da biyu ma'ana ko bai yana gaya ma wa'annan dan ka wato ka ji ma cikin shi na tsuwar da ta zo min maimakon ya fargaba Kafare sun mai tsawon da muggan makamai kuma a daji kai da kowa sai allah to kuma ya rike Allah ko ba fargaba ba daddar wanda har zai iya tsaro baitocin waki kuma waken ya taho tiryan-tiryan da ƙafiya da ƙa'ida da ma'anoni masu kyawo irin wannan kasan bai da wata fargaba bai da wani tashin hankali ba dai kisa ba ne sauran dama ba na ba ne min shi na kallo kuma ina sa ran ina tare da ni ina tare da shi suna ke cewa wani tsoba ni ban taɓa damuwa ba ko a jikina hina uqtalu musliman sa'ad da ake kashe ni ina musulmi a kashe ni ina musulmi kuma na damu sai wallahi ban da wata damu ala ayi shi ban damu ba akan kowane bangare gangar jiki na ta fada sai ban da wata damu wallahi ku yi duk abin da za ku kakkabi ma an taƙa na ma taƙa biya zai na duniya ita ma zalika bi kadillah wannan kashewar da aka yi mun an yi ta ne a cikin tabbatar da matsayin ubangiji subhanahu wata'ala gangar jikina za ta fada ne a wurin yardar ubangiji subhanahu wata'ala in ya sha idan ya ga dama yubarik sai ka ga ya sanya albarka ala awsal shilwin mumazzai akan gaɓoɓin gaɓar da aka gunguntula ta aka kyakketa ta aka daddaza ta duk sai ya bi daɗi sai ire ire biyu ya musu albarka ba ni kenan ba mu sannan ya taɓo maganar haƙuri sai ya ga ya kamata ya kara mana ƙarfi da wasu hujjoji da suke cikin alkur'ani mai girma har ma da hadisi akan haƙuri ya fara da aya turar bakara wasbiru ah, wasta'inu bi sabri wasu sala sabri sala Wa illaha da Kabiru sun illa a gas a wajen a cikinmu wa'anda wujilaini ku nemi taimakon Allah bi sabrida haƙuri wa Salatu Tala. Da namiji magana akan firihu duban ne ko akan haƙuri da amfanin da fa'idarsa da zama wasan wajibi da kuma shigarsa ko ina kowace kusurwa ta rayuwa an kakawa misalai gwargwadon hali kai shi haƙuri ma dole ma ne ma bawa dole ma ya haƙuri kawai da Allah ya shar'anta mana shi ya zama abin lada gata Allah ya mana amma wallahi da haƙuri za ma a ce haram ne to dole sai mutum ya aikata wannan haram din ta kai bawa ne ba ka iya biya makanka bukata kun bance ni tun da ba ka iya biya ma kanka bukata ashe dukkan abin da kake nema to sai ka haƙura har lokacin yayi har ka samu saboda haka haƙuri a larura tilas ne amma dan Allah ya mana gata sai ya maida mana shi shari'a ya maida mana shi ibada mu yi haƙurin wanda dama lazumin rayuwa ne ka yi haƙuri sai kuma ya ba ka lada mu da kafirai duk ba mun yi tare a kan hakurin al'amuran rayuwa su ma dole aka suke hakuri amma su ba su da lada dan nasu ya zama shari'a ba saboda ba su imani ba mu ko mu yi hakuri in Allah ya so ya cika mana gurin abin da muke nema mu samu kuma sannan ga lada ya tara mana a cikin mizanin mu na alkhairi ana ka ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin hakuri da tsare sallah wa inna halaka bi rabbin hakika ita sallah babbar wato ibada ce mai matukar girman gaske nauyi take da shi ina na. sai fa akan masu tsoron Allah su ne suke ba sa ganin tazan masu wasu barazana da lokaci ya zaka ta shi cikin nishadi da jin daɗi da walwala in ba gane masu tsoron Allah ba masu tsoron Allah ba sai ce allazi ne ya zununa annan mulaqu rabbin su ne wanda suke da tabbacin za su koma su haɗu da ubangijinsu wa annahum ilayhi raji'un suke da tabbacin cewa za su koma wuri shi wani wuri sai da Allah ya ba su tambarin imani sannan ya umarce su neman taimakon Allah ta hanyar yin hakuri ya ayyuhal ladina amanu sabiru يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون wannan ma ta yi a matsayin abin da muke nema amma ta na yi harin ta suratul baqara din ne ya ayyuhal ladina amanu ta'inu bi sabri wa sala ya ayyuhal ladina amanu ta'inu bi sabri wa sala inna allaha ma'as sabirin to dukkan dai umarni ne akan yin hakuri neman dacewar ubangiji ta hanyar yin hakuri ya ayyuhal ladina amanu ta'inu bis sabri was sala ya ku masu imani ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri ta hanyar tsare sallah inna Allah ma'a sabiri ku duba matsayin masu haƙuri ta ya ce inna Allah ma'ahu Allahumma ja'alna min ibadika sabiri sannan malamin bai tsaya nan ba ya sake kwakulo wata aya kuma duk da ya sake kawo ta a matsayin hujja ya ce wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un faman ya'mal min as-salihati faman ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزين الذين صبروا ثلاثاً فأقاوت سورة النحل نعم شيكونا يا ثلاثة سورة الأنبياء أيتي فمن يعبل من الصالحات وهو مؤمن فلا فقران للساعة كذو ديكا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن Allah subhanahu wataala ya gaya mana mahimmanci da amfani da fa'idar yin haƙuri musamman a lokacin gwamzawa da abokan gaba kamar wancan ayar da mana ya kawo mana ta kanshin suratu al'imran ya iya wallafi na aminu tudaru wa sabiru wa rabiru wa takullahu al'allafin tuhulihun ya kuma su imani ku yi haƙuri ya ayyuhal ladina amanu sabir ya kuma su imani ku yi hakuri sai kuma ce wa sabiru ku rinjaye waɗanda ba ku ba akan yin hakuri ku nuna masu kun fi su dauriya kun fi su cijewa akan abin da kuka sa gaba akan manufar ku ta alkhairi domin su ta su dama da ta yi aure wargajewa za su yi su rika zargin junansu ai kai kaga ko ba haka ba kai ka ja mana kai na ce kar ai kaza kai ka ce ai kaza ka ku ku da manufar ku manufar addini ce ba za a taɓa samun wannan wurin ku mutukar kun kansu ke suka dan kun yi hakuri akan abin da ubangiji ta ala ya dora ku sadaka <clears throat> daidai inda suka zo addu'a wayannan bayan Allah sabbin musulunta yan sihiri a jiya mummunai a yau suka koma suna addu'a domin su samu ƙwarin gwiwar jure ma halhalin da za su fuskanta daga fir'auna kamar da ya musu barazana rabbana afirka alaina sabar hmm? da fi ilima ta wa'adahu bina a lokacin da zai aikata abin da yake mana barazana da shi likalla na mai aku fara don kar kuma rage ya juye da mujiya mu koma mu fara jin wuya ko mu ce mun mutu ba mun koma ga kafirci Allah ka yi mana haƙurin mai yawa yadda ba za a ƙure mu ba wata wasu na musulmi sai wanda ce haza akiru mahadarin musabaka an zo ƙarshen musabaka karawa tsakanin ƙarya da gaskiya karawa tsakanin annabi musa da gwamnatin fir'auna da yan sirri ya ce wannan tattaunawar a wannan suran ta zo ƙarshe sai malai ce wala da dari hal fa'ala fir'aun bi saharati ma tawa'adahum bi aw lam yaf'al yanzu ba mu da masaniya shin watan barazana da fir'aun ya ba yan sihiri ya kai ga aikata ta ya zartar da ita ya ƙe musu hannuwan dama da kawawun hagu ya yi crossing ɗinsu a jikin kututtukan dabino sun cike har sun azaba ta kai musu karo har sun mutu akan haka an yi wannan aikata ko ko ma'ai ba ma'ana sai ba mu da masaniya kuma dai da kinsa ta zo a haka ake tsayawa annabi ya zo zama rayuwar shi da ma'amalin da alkurani da sahabbansa bai ba su ci gaba ba akan inda Allah ya tsaya da haka yanzu duk wanda ya ce maka fir'auna ya zartar da abin da ya alkawari hasashe yake yi haka kuma ya ce maka bai zartar ba to kila ma gara nan sai ya ce ban ji ƙur'ani ya ambata ba kun gane ku domin ba dole duk wata barazana idan an samu a aiwatar da ita ba sai mala na ce wa zahir amma dai abin da a zahiri dai in mun tsaya a zahirin nasoshin ƙur'ani annahu lam fa'al cewa fir'auna bai aiwatar da waccan barazana da yawa tsofaffin ma'aikatan shi ba babban ma'aikatan shi zihiri ke bai aiwatar ba mana ya ce shi ne zahiri walam ya ƙadar kuma iko ne bai samu ba Allah ya shigo cikin lamarin ya kara bayi ne malar ya za ka ce haka bai sami ko mai ce da ya sami ce haka domin Allah ta'ala ya ce an tuma wa manitta ba'a kuma galibuna ba haka Allah yake mu Musa da Haruna ba yake ku tafi ku isar da sako gurin Fir'auna duk wani tsoron ku ajin zai guda duk wani haɗarin da kuka sani na Fir'auna kare kaya muku da gaba ku tafi kawai antuma kai Musa da kai da dan uwanka Haruna wa manitta ba'a da duk wanda ya bi yanzu ko yan sirri sun gwa sun bi Musa sun bi Haruna ko to su ne algalibuna tunda ko Allah ya ce su ne algalibu na gaba ba za a rinjaye su ba kenan da izinin Allah jama'a wannan hujjar ta yi ko ba ta yi ba ta yi ta yi fir'auna bai samu ikon aiwatar da laukar anna aidiya kuma azlukum min khilafin bai Allah bai ba shi ikon yin haka tun nan a fara nuna mashi ba shi adda duniya ba kuma bai isa ba to Allah ala ya samu dace kuma da yake sun ma ji fasurun kan yanzu kuma za a buɗe wani sabon shafi kuma wani sabon fasari wa mushawarar mushawaratu fir'auna wa mala'ihi da ma قطعت الهزيمة بعدما وقعت الهزيمة فرعون bayan ya yi watan barazana ma 'yan siri to kuma sai ya keɓe 'yan majalisarsa na ƙoli. ya shiga wani kicin da su kuma an ɗaya san an ɗaya ji kunya ko inda shugaba wanda kawai harara haka zai da huska a je a aiwatar yanzu ya zama dole ba ma yi da spokesman a cikin gwamnatin tasu gaba ɗaya shi zai zartar da abin da kansa yana maganganu kaga girma ya faɗi to amma dai duk haka bari a dan koma kuskur a nan tattauna a ji me za a ce me za a ce wa qala al mala'u min qawmi wa qala al mala'u min qawmi fir'auna adharu musa wa qawmahu liyufsidu bil ardi wa yadhraka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum ƙalil masu fana min ƙawon fir'aun ga cikin mutanen fir'auna mala'u kenan ɗan majalisar ƙoli na zastafa a wancan kuskus da aka koma jihe guda ana yi sai suka kama fir'auna wannan shawarar ata zaru musa wa qaumahu li su dubil ard yanzu ran ka yi haka za a zula wa musa ido da shi da mutanensa. su ɓata ƙasarmu su canza alƙiblarta su lalata zukatan mutane a daina maka biyayya ba nan kai ne wannan ala matsayin ka bane wa ya zaraka shi musan kawai wai ya rabu da kai ya sabu alhamidi daga gare ta ba zai mutunta kai jiran ba kai ba ka matsayin ka ba zai fara gaban ka ya birgi ba wa alihataka ya rabu da allolinka da ka dogara da su an ce akwai wata kira'a wa ilahataka wa yadaraka wa ilahataka ya rabu da kai ya bar zamowarka Allah a bauta kaga kamar an kumbura shi an nuna ayin isya isafa shine ya ce ina sanukatilu sanukatilu ko a ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun tsara zai yi wa mazala do shi awwa guda nawa shi ne za mu bi bani isra'ila gaba ɗaya duk an haifi ɗa namiji mu kashe shi amma ɗiyansu mata mu basu wato kamar nan kuma an ɗan komo da mu baya can farko farkon ma wato kisar su gwamnatin mata fir'aunan gaba daya an suke nazari kan alkawarin da Allah ta'ala ya mai Ibrahim cewa sannan hankali cikin 'ya'yan Ibrahim wannan tsakanci an samu wani wanda zai zama sanadin tsarewar gwamnatin fir'auna a wannan lokaci ne aka ɗauki wannan matakin kamar abin da za ka samu a sauran surori musamman surorin ɗaha in kana so ka digital ɗin kusan iskar annabi musa da haruna to ka tafi surorin ɗaha kusan shi ne jigon karatun surar gama ɗaya ma gama ɗaya to wannan tattaunawa ta faru ne tun matakin da aka fara ɗauka don kar ma a haihu musa kar a haihu isra'ila su samu damar haihuwa wa'ansu 'ya'ya dan da farko da aka yi cikin cikin an ce duk 'ya'yansu maza a yi ta kashewa kuma haka aka fara sai aka shiga aka ɗauki ma'aikata musamman mata masana al'amuran mata ta rika bi gidaje gida gida gidan banu isra'ila suna kallon matan su duk wanda ta yi ciki za a ɗau sunanta da adireshin ta da komai kuma a ci gaba da kula da ita a ce daga nan har ta haihu tana haihuwa aka ɗa namiji ne kawai shi kenan akwai kuma masu yankawa su kuma da aka tare da su ma ma'aikatan gwamnati ne in mata sun ɗauko jariri sai su kai ma wancan sai a yanki to ana tafiya ana tafiya sai kuma aka yi wani tunani aka ce ah ran mun ci gaba da yana kuma za mu karar da jinsin gaba ɗaya mu rasa barori wanda za ka kai mana aikin halalu a gida to ya za a yi shi ne aka sake mitin to ya za a yi to aka ce abin da za a yi shekara guda a kashe su shekara guda a bar su kun ga daidai da haka mun rage musu ƙarfi wannan ƙabilar dai ba ta ƙare duka ba don mu ci gaba da samun bayi da za su rika mana aikin wahala su za su rika gina mana matsayin su rika share mana kwata su rika yi mana su rika yi wa dabbobin mu ciyawa su rika yi duka ainihin dai sannan an mata kuwa nan dama su za mu yi ta sadaka da su don an ga wata yan mai fasali sai a kama kawai shi kenan ita mace in ta haifi ɗaya suna bin mijinta ne yayi ko saka matan banu isra'ila za su yi ta haihuwar kawai mazansu kuma ana maishe su bayi a hana duk ƙabilar motsawa to shi kuma Allah dan ya nuna musu shine Allah mai yin abin da ya ga dama sai aka haifi haruna a shekarar da ba a yankawa da shekara ta dawo sai mahaifiyar haruna ya fi samu ciki sai ta haifi musa a shekarar yanka duk duba da za a zo a yi mahaifiyar musa ba za a ga da na da ciki ba ciki ya tsufa a ta tashi haihuwa sai allah ya sa mata haihuwa cikin kare. matsiyatan na can sun gama monitorin sun koma gidajen zina kwana sai ta haihu tana duba ta ga ɗa namiji ko hankalin ta ya tashi sai allah ya yi mata ilhama ya sa mata wani irin tunani ba wai wahayi aka aka turo mala'ika ya zo ya gaya mata ba inda lafazin qur'ani cewa wai aya wa auhayna ila ummi musa an gane amma dai malaman suna sun ce malaman tafsiri duka sun tabbata akan cewa ba wai wahayi ne irin wanda ake ma annabawa ba domin babu mace annabiya Allah ya cusa mata ƙarfin zuciyar wannan tunanin ta ɗauki matakin ɗaukar ɗanta ta sa a cikin akwati ta shahe da dalmar da za ta hana ruwa shiga cikin akwatin ta je ta jefa ruwa ta amika ma Allah Allah ga kayan ka nan da dai ka a yanka min shi gaba na ina kallo Allah ga raka yanda za ka da shi kayan ka ne ga yin ga da Allah ya sake tashi nuna masa shine Allah sai aka tsinci Musa jaririn bani Isra'ila a gidan Fir'auna aka yi dokar kashe 'ya'yan bani isra'ila maza kuma allah ta'ala ya ce ya ɗauki dukkan matakai yadda duk za a ƙara muka ba a ma yadda wata mace ma gaba ɗaya ta shayar da musa ba sai uwarsa da ta haife shi da cikinta amma allah ya ce mata ina raduhu ilaiki wa ja'iluhu min al musulmi za mu dawo maki shi kuma sannan mun sa cikin mursalai kaga batun a kashe shi bata taso ba batun a mai barazana bata taso ba zai rayu tabbas har ya lokacin annabta mu naɗa shi annabi kuma ya zama manzo to wannan shine abin da ya faru don haka Allah shine Allah Allah ta'ala ya ce za mu ɗau mataki a can za ka rayu gidan fir'auna wali tusuna ala aini dan a gudanar da rayuwarka a kan idanmu muna kallo ba abin da zai same ka na cuta haka kuma haka yi to ka haka mannan kisar an da mu ɗan farkon kisar wallahu ta'ala ala wa alam nan ba mu tsaya ita ma su a dai haka za mu haƙura sai ala kayan gobe sai mu zo mu ba ta haƙƙin ta wanda ya kamata mu lokaci ya yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم